wasu askarawan sojin najeriya kenan yayin bikin ranar tunawa da yan mazan jin da aka yi a fadin tarayyar kasar an dai ware ranar 15 ga watan janairun kowace shekara a matsayin ranar tunawa da yan mazan jin da suka fafata don kasancewar najeriya kasa dunkuliliya inda aka yi addu'o'i tare da faretin magirma don karramawa to ko shi mazan jin ke ji da wannan rana gaskiya gaskiya abin kunya ne abin tausayi ne sunana ex corporal ishali katarla sabda nigerian army for 22 years kuma gaskiya yadda federal government suka dauki tsoffin sojoji ba abin tausayi ne abin ban haushi domin wanda ya yi yaki kuma ya zo ya bare kuma an za an bar shi ana yi mashi ana ta mashi alkawali kuma ba a cika wannan alkawali gaskiya abin kunya ne wannan ba bai kamata wai sai dai mun yi kuka kowa ya ji ba amma ya kamata su da suka yi alkawali su cika ta wannan alkawali shi ma wani tsohon soja kuma sakataren kungiyar tsoffin sojoji ta najeriya reshen jihar adamawa ya fa bayyana halin da suke ciki sunana warrant officer nelson tagishi waɗansu sun fara ke ba jiya su ba waɗansu sun fito da damuwa na karaya lokacin aiki ko makanta saboda fada an bar su ba biya musu bukatu ba eh, ga yanayin zama mu yanzu a najeriya kowa sai kasuwa banda wannan makarantu ma yara da sauransu wayannan dukansu damuwoyi ne da rashin lafiya dole ne magani ba kudin magani akwai alkawalin da gwamnati ta yi mana eh, da 50% an ba da 30% har yanzu sauran ba biya ba wayannan duka bukatu ne da ya kamata a yi kokuri a maganta su to sanin kowa ne cewa a duk shekara ana irin wannan biki na tunawa da 'yan mazan jiya ne ba don komi ba sai don jinjina ma irin rawar da suka taka wajen tsare rayuka da ma dukiyoyin al'umma da kuma hoɓasa wanda suka yi na kokarin kare ɗayancin ƙasar don ci gaba da ta a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya don haka ne ma majalisar dattawan ƙasar ta fa bayyana muhimmancin tunawa da wannan rana da kuma tallafawa 'yan mazan jiyan don inganta haka tsaro a ƙasar, musamman ma a wannan lokaci da Najeriya ke fama da matsalar tsaro sanata bindo jibrila da ke zama mataimakin shugaban kwamitin harkokin soji na majalisar dattawa Hausawan na fa cikin waɗanda suka halarci bikin na bana. Kamar yadda aka yanzu shine zan ce a yi addu'a shine addu'an nan ba in an koma wa Allah Allah zai daidaita komai kuma shi shugaban kasa da mu majalisa muna kullum muna eh, mitin akan wayannan kwamiti namu na yadda za a dai tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a wayannan areas especially na wajen eh, north east kamar yadda alkaluma ke nunawa kawo yanzu akwai ɗaruran tsoffin sojoji da ba samu hakokinsu ba na gratiti da fensho na tsawon watanni lamarin da ke kara jefa rayuwarsu cikin hatsari ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya